بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خص نبيه محمد بأصحاب كالنجوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حسية ما كانوا عليه بما منحوا من حقائق المعارف والعلوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرج بها في تلك المنزوم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أباه ربه بالسر المكتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين بدوام خير القيوم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقوة وطن بالقعدة لما دم الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوئيا دقوري حدود ثلاثين دترى يعني دي دي دي دا biyar ga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci na matasa a wannan unguwa ta sunusi a cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da karatu a cikin littafin al'imam annawawi allah maɗaukacin sarki ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta za mu tashi a babi na hamsin da ɗaya babun raja'i babin da zai yi magana a kan rajayi a mun yi magana a kan alkhawufu a baya sai ga kuma arraja da haka mun yi bayani a kan alkhawufu shi ne zamanto zuciya tana jin tsoro wani abu na shari ya same ta sannan wani abu na alheri ya kubuce mata don mutumin da yake jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ya saka shi wuta sannan yana jin tsoron aljanna ta kubuce masa wannan shine alkhawf arraja'u kuma shine ta'ammulul khairi ya zamanto kana gurin ka samu alheri wa qurbu qubihi da kuma kusancewa alherin haythu yata'allaqu alqalbu bidhalika almahbub ta yadda zuciya za ta rataye da wannan abin da take so wannan shi ake ce masa arraja malamai sun faɗi cewa akwai bambanci tsakanin arraja'u da kuma attamanni sun ce idan an ci arraja'u shine an ya konar rajulu shine masuban bil'amal mutum ya zamanto ya haɗa abu da aiki kuma yana fatan ya samu abu wannan shine arraja tamanni kuwa ga ka da gajiyawa da kasawa ba tare da kayan aiki ba kuma kana so sai ka samu abu wannan shine Allah madaukakin sarki yake cewa amlal insani ma tamanna yanzu da abin da dan adam yake buri kawai shikenan sai ya samu ai babu yadda za a yi ya kuma ainihin wasu da haka arraja'u mazdar ne na raja yarju wanda ya zo a cikin alkur'ani a gurare da yawa Allah ya sifa mana faman kana yarju liqa'a rabbih amala amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ما لكم لا ترجون لله وقال wannan shine ainihin wato arraja da haka sai zamanto kai shiga hanya ta aiki tare da kokari da zagi damtse wajen da'a ga Allah subhanahu wata'ala kana so ka samu abin da ke gurinsa wannan shi ake ce masa ainihin wato arraja to shi yasa zamu ga a qur'ani gurare da dama Allah sai ya hada su zai ce wa huwa alladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u as-sahaba thiqal Allah shi yake nuna muku walqiya khawfan saboda ku ji tsoron abin da ke gurin sana azaba wa tsama an sannan ku yi kwaɗayin abin da ke gurinsa na rahama sannan Allah madaukakin sarki zai ce mana ta tajafa junubuhum anil ya da'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bautawa Allah subhanahu wata'ala suna jin tsoron abin da ke gurinsa na azaba sannan suna san abin da ke gurinsa na rahama inji Allah subhanahu wata'ala to wannan shine da haka Allah madaukakin sarki aya ta farko da al-Imam an-Nawawi ya bude babin nan da ita yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kul kace musu wannan umarni Allah subhanahu wata'ala ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya ibadiyal ladina asrafu ya ku bayina dukkan mutumin da ya banna a kankin kanshi qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim al-israfu masdar ne na asrafa yusrifu al Allah ya ce wa kadhalika nadri man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wadan ciyarwa yake wallazina idan an lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama kuna haka sai ce dukkan wanda suka aikin banna a kankin kansu to sai yace la tasnafu min rahmatillahi kada su yanke tsammani da rahmar Allah saboda inna Allah yaghfiru dhunuba Allah yana gafarta zunubi kun ga ga inna harfu nasbin wa tawkidin ne ga lafzul jalala shine ismu inna inda an samu inna da sunan inna ga yaghfiru fi'lun mudari wa fa'iluhu huwa az-dhunuba shine maf'ulun bihi sana aka kawo az-dhunub jam'i ne sannan aka kawo shi da alif da lam littigarafil jinsi sannan bayan an kawo azunum a matsayin shi na jam'i sannan aka kawo jami'an a matsayin shi na taukidi da aka jimla ya gafiru zunuba jami'an ita ce ainihin wato fi mahallin rafin kabar na ainihin wato inna hikiman kawo azunu da alif da lab don ya zamanto ya game kowane irin zunubi sannan a kawo jami'an tauhidi wannan yana nuna maka babu wani zunubi da idan aka tuba aka koma zuwa ga Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ba zai ainihin wato yafi shi ba shi yasa yace inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubi baki daya sai yace innahu shi Allah huwa al-ghafur shine mai yawan gafara sannan ar-rahim Allah subhanahu wata'ala mai yawan ainihin wato tantsaye wannan ita ce aya ta farko da al'imamun nawawi ya buɗe wannan babi da ainihin wato ita sannan wa ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa hal nujazi shin za mu saka ma wata al'umma da wani abu ai ba za mu saka mata da wani abu illal kafur sai abin da ta yi na butulce ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan a munasabar garin mutanen saba Allah ya faɗi wannan magana ya ce laƙad kana da saba'in fi maskanihim aya wato dangane da garin mutanen saba wajen zama inda suka zauna Allah ya ce akwai aya akwai abin mamaki da lura saboda jannata ne an yamini wa shimal akwai gonaki guda biyu a garin a dama sannan akwai a hagu idan ka ga ƙur'ani yana faɗar wato noma a matsayin harkar arziki duk wani abu da duniya take takama da shi nan gaba zai iska shi yasa zaka ga a gurare da dama Allah yana ambatar wa dirib can inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha musbihina wa dirib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhilin wa ja'alna bainahuma zar'a to gona idan haka sai ya zamanto wannan garin Allah ya ba su jannata ne an yamini wa shimal ga ma kekiyar gona a damar garin sannan ga ma kekiyar gona a ina a hagun garin Allah sai ce masu kulumin rikin rafiku ku ci arzikin ubangijin ku wasu kurula sannan ku gode masa akan ni'imar da ya muku saboda za ka ga yanzu idan kana zaune a cikin gari mutum ya tafi daji yayi yi mace gona a can irin iskan da ake shaka a daji a gona za ka gaba ɗaya bace da irin wacce ake shaka a cikin gari sau da haka inda a ce ana zaune a najeriya zaman lafiya don kana da wata mace ke gona in ka tafi can to sai ka ga gara zaman kama a daji sama da zaman ka ina sau da komai na rayuwa za ka samu wasu gonakin akwai akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma yanzu al'amarin ya zama abin da ya zama ko kwa noman masu ake sai an kashe noman mutum ya fita zai je noman an kama shi an datse man hannu an cire man hannu ya dawo kaga ta yaya za a yi wani ya je gona ya ga an cire mu wani hannu shi kuma ya kama hanya ya taba gona kaga ai ba zai ba an fahimta ai to yana zuwa dai akan hanya ta kafin in karaso na samu labari ta hanya ingantacciya ba labari ta yanar gizo ba kun san labarin facebook akwai na ɗauka akwai na watsar shi yasa ni na ga labari galibi a nan in dai ba wanda na san suka ba ne da na ga kawai wucewa nake dan ba haka ba za ka zo ka ba da labari kuma daga baya ka zo kana ce da da Allah ya haƙuri wallahi labarin nan fa da ka ba da ba haka labarin yake Allah subhanahu wata'ala ya sa Allah ya kubutar da malam kawai muna gode ma Allah akan wannan saboda haka yanzu kuma ya rage na gwamnati don bai yiwa a ce gwamnati ta ɗauki jami'an tsaro tana da soja da 'yan sanda da fss da kowa a ce a kama mutum duka wai su yi saranda ba za su iya yin komai ba sai dai mutumin da 'yan uwan shi da wanda suke da alaka da shi su suka san yadda za su kwato shi wannan abin bai wa wannan abin renin hankali ne in akwai wani abu to ya kamata a fito a yi ma al'umma bayani wannan ita ce gaskiyar magana da haka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan a cikin mizanin aiki mai kyau na malam Allah ya daga darajarsa da shi duniya da lahira Allah ya ce ku lumir rizqi rabbikum ku ta arzikin ku bangidin ku washkuru la kuma ku gode masa akan ni'imar da muku sai ya ce musu baldatan tayyiba gari mai dadi wa rabbul ghafur kuma ubangiji subhanahu ta'ala mai gafara ɗaya daga cikin magabata yake cewa wannan garin da Allah yake jannata ni an yamirin wa shimali saboda tsabaragen arzikin da Allah ya zuba na kayan marmari da duk wani abu da yake da alaka da ɗan adam wanda zai ci mace za ta iya ɗaukar kwananta ta ɗora a ka idan ta shiga gona daga cikin gonaki wanda suke ɗauke da kayan marmari da kwarashi a hannunta da kulu tana saƙa ba tare da ta rike ba kafin ta shiga ta fito kayan marmari ne za su faɗo da kansu su suka kwanan ta fito ba tare da ta tsanka ba saboda Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum sai ki washkuru ballatin ballatun tun da kada Allah ya ce garin yana da daɗi to ko ka gane ko baka gane ba ta gaske garin yana da daɗin zama sannan wa rabbun zakur idan suka yi ba daidai ba suka koma suka nemi gafaran Allah sai Allah madaukakin sarki ya Allah ya ce amma ina fa a'ara sai mutanen nan suka bijire wa Allah Allah sai ya ce fa arsalna alaihim sayyidal alim mu kuma sai muka turo musu da balle wadda iyayar dam kwararar dam duk wanda ya taba zama a inda ruwa yake idan aka ce za a saki dam to sai an yi jiniya saboda in sakin sa aka yi ko da zai yi banna za ka samu mutane suna sanar da zai zo banna ba ta da yawa amma wallahi dam idan ballewa yi da shi yasa sai ka ji an ce maka a tarihi ruwa ya ji inda ba a taɓa tsammanin zai ji ba to Allah ya ce sai turo musu da ballewar dam فأرسلنا عليهم bi jannatin وبدلناهم ukulin wa khamsin wa shay'in min sidrin qalil to shi ne Allah ya yake zalika jazainahum ma kafaru wannan abin da ya faru mun yi masa shine saboda butulcewa ni'imar Allah da take sai Allah ya ce wa hal nujazi hal da ma'anin ma nujazi ai ba za mu saka musu da kuma illal kafur sai abin da suka yi na butulce ma Allah subhanahu wa ta'ala to mu ma ba mu sani ba mun tuba mun koma zuwa ga Allah ko butulcin da wasu da dama suke wa Allah ne a wannan kasar yanzu jiya na karanta wani labari da malam jinta a salaf ya rubuta wallahi in kana da imani wannan abin ya faru dole sai hankalinka ya tashi mutane a wannan zamanin suna so sai sun samu shugabanni irin abubakar da umar wallahi hikiman allah ta yi haka inda mutanen da ke rayuwa a wannan zamanin ba mutane ba ne irin wanda su abubakar da umar suka rayu da shi abadan bai wa mutum ne ina ta na ga kwamin ɗin wasu suna ta magana banza ne na ce duk wanda ke ganin wannan abu ba daidai ba ne to ina roƙon Allah Allah ya garzabi mamashi kafin ta bar duniya ta fara cikin irin wannan halin yanzu ba mun karanta da ku ba a nan a farko a babul ikhlasi eh hadisin in talaka salatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum al-mabitu fadakal gara da suka shiga kogo kowanne zai yi tawassuli da abin da ya na aiki a wajen Allah kun ga ai na tsakiyar cewa ya Allahumma ya Allah akwai yar dan uwana na kasance ina son ta fiye da yadda maza suke son ba ta yace wata rana na neme ta na neme ta ina so in yi fasikanci da ta tsakiyar ta yace hatta alammar biha sanatun minas sai da aka shiga talauci da fatara da bala'i yace sai gashi da lalura ta kama ta bukata ba yadda za a faja a sai ta zo akan ta yadda yanzu tana so in ɗauki kuɗi in ba ta in yi fasikanci da ita yace na ɗauki kuɗi na ba ta dan ka gane ba ta so mutu ne kirki ne har lokacin da ya riga yi shirin yana so ya afka mata sai da take masa ya abdullahi ittaqillah wa la tafudda al-khatama illa bi hajji ya kai ka ji tsoron Allah bi kamata Ka buɗe zobe ba sai da haƙƙin ya ce to a lokacin ne na ji kuncin in afka mata sai na ɗaga ka yanzu kun ga idan ka kalli wannan hadisin za ka iya fahimtar mace ko mutuni ya kirki ke kaman miya wani lokaci hali na babu yakan tura ta zuwa ga abin da ba ta iya ta bane ba yadda za ta amma ko wanda suke cewa ai laifin matan ne kaza kaza mutum ne yana zaune tare da matan shi da yana zaune tare da matar shi kun dai san halin da ake ciki a ƙasar nan ba sai an muku bayani ba aka waye gari abin da za a ci ya zama matsala babu mijin ya zo ya fita da sunan da zai nemo matar ba ta san ilaye ba inda suke zaune kuɗin hanyar ya ƙare mai gidan nan shuru-shuru ya ci ya tsara musu wata shida kafin jira mai gidan ya dawo ai za ka ɗauka cewa don allah zai fi aka tsara wata shida mai gidan nan bai dawo ba abincin ma da za su ci babu haka ya zo matar mutumin da saboda babu abin da za a ci ya fita ba a masun inda ya ya zo ya dinga kwanciya da matar sai da ya mata da yarin ta ɗauki ciki babba ishi ya bar kan uwan ya dawo ya mata ciki ƙaramar ƙanwata ta biyu ya dawo kanta ya mata ciki a cikin wannan ɗan mafa a nan abuja abin ya faru a cikin kwanakin nan ba wannan wani irin cin amana ne galibin mu za ka samu mutanen banza ne mafi yawancin duk wanda ka ga cewa yana zage-zage ka ba shi amanar tukun na ka gani sai amana ta haɗa ko da shi ta kuɗi ko ta mace bai ci ba lokacin da ka gane mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ne ka kalla ka gani yanzu wannan aka ɗauko shi aka ce shine chairman na local government ko shine dan majalisa ko shine wani irin rashin mutunci ne ba zai ma al'umma ba eh ya ce da mai eh ka kalli dan Allah irin wannan kuma ku ce Allah ba zai jarraba mutane da bala'i da rashin zaman lafiya a ƙasar nan ba irin waɗannan abubuwa marasa kyau sun yawa a ƙasa amma mutane sun kware wajen su zauna ta zage zagen shugabanni kowa yana ganin kansa shi wani mala'ika ne wani annabi yana da kuma irin wannan matsala Allah ta'ala ya kiyaye wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa inna qad uhiya ilaina kace lalle mu an yi wahayi zuwa gare mu annal azaba lalle azaban lahira ta tabbata ala man kazzaba akan duk wanda ya ka Allah wa tawalla kuma ya juya baya ya daina ma Allah subhanahu wa ta'ala ta'a wannan fir'auna ne da annabi Musa da Haruna da Allah ya ce izhaba ila fir'auna innahu tagha ku je wajen fir'auna ya wuce gona da iri amma idan kun je ka kula lahu qawlan layyinan ku faɗa masa magana mai taushi la'allahu yatazakka aw yakhsha ba mamaki fir'auna zai tana ya dawo da Allah da haka annabi Musa da annabi Haruna suka taso suka taho cikin abin da suka faɗa masa kafin su je sai da suka faɗa ma Allah cewa wato rabbana innana nakafu an yafruta alaina aw an yataba Allah muna jin tsoron kada ya dauki wani mataki akan mu Allah yake musu la takafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa atiyahu ku je wajen nan shi kula ku ce masa inna rasula rabbika mu ɗan sako ne daga wajen ubangijinka fa arsil ma'ana bani isra'ila ka saki bani isra'ila tare da mu wala tu'azzibuhum kuma ka daina azabtar da su kada ji ina ka bi ayatin min rabbik lallai mun zo maka da hujja daga wajen ubangijinka sannan wassalamu ala man ittaba al-huda shiriya ta amincin Allah ya tabbata ga duk wanda ya kama shiriyar da Allah ke aiko annabawa da ita inna qad uhiya ilaina shine suka zo nan annal azaba ala man kazzaba wa tawalla to shi kuma fir'auna da yake ba shi da mutunci da aka gama sai yake kamar rabu kuma ya musa wannan Allah ma da kake ta bayani yana ko kuwa ya ma Allah ta kuma shi yasa a suratul shu'ara yace qala fir'auna wa ma rabbul alamin annan musa ba shi an sake rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ubangijin sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa shine rabbul alamin in baka san shi ba to wannan shine sannan wa qala ta'ala Allah ya qala cewa rahmati rahmata wasu at kulla shay'in kayan wasu kowane irin abu a nan duniya amma yake fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna da sannu zan rubuta ta ga waɗanda suke jin tsoro na a ina a lahira wai utulan zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minuna sai yace sune alladina yattabi'una ar-rasula wanda suke bin annabi al-ummi alladina ya ar-rasula an-nabiyya ummi wannan suke bin wannan annabin da Allah ya siffanta shi da wannan sifar wannan kuma ayar rahamar Allah ta riga ta game kowane irin abu in dai a nan duniya kamar yadda a wani wajen Allah ya faɗa cewa rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilman Allah ka yalwaci kowane irin abu wajen rahama da kuma ainihin wato ilimi amma a lahira kan kwatte lahira bai da imani ko fa shi da rahamar Allah shi ke nan salamun kawalan min rabbi rabbi an ka an yi abin nan wa an ubada bin samit radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه annabi ya النبي man shahida Allah ilaha illallah duk mutumin da ya shaida abun bautawa da gaskiya sai Allah wa'adahu sannan Allah shi kadai yake la sharika lahu Allah ba shi da abokin tarayya a kowane irin abu bai da abokin tarayya fi mulkihi wa af'alihi wa fi asma'ihi wa sifatihi Allah ba shi da abokin tarayya sannan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu duk mutumin da ya shaida annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa anna isa abdullahi sannan ya shaida cewa annabi isa bawan Allah ne wa rasuluhu sannan manzon Allah ne duka kowanne daga cikinsu yin amfani da kalmar abdu ga annabi da rasulu ga annabi abdu ga annabi isa da rasulu ga annabi isa tana mai da martani ga ɓangarori guda biyu martani ɓangare na farko wanda za su ɗauki haƙƙin allah su ba annabi to yin amfani da kalmar abdu tana nuna maka cewa annabi bai cancanci duk wani haƙƙi na allah ba sannan wanda za su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jafa'i ko bai cancanci ai masa jafa'i ba shi dan sako ne daga wajen Allah duk abin da kuma ya kawo karɓar ake sannan wa kalimatuhu sannan kalmar ne alqaha wanda shi Allah ya jefa ta ila Maryam zuwa ga Maryam wa ruhun minhu sannan rai ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalman ta wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min ina ganin idan mutum ya koma zuwa ga kasin da muka yi ya hau darun cikin akan cewa qur'ani maganan Allah ne ko halitta ne na kawo kalman kalimatu ko kalimatu a wajen malaman tafsiri wanda suke la'akari da alwuduhu wan nadahir yana zuwa da ma'ana ta guda takwas wannan ainihin wato kalma ta kalimatu to shi yasa irin wannan idan mutum ya zo fassara sai ya yi la'akari in ba haka ba zai iya yin banna don haka idan mutum ya koma ya je nemi wancan karatun ce da na kawo a tana ɗaukar ma'ana har wajen guda takwas to yana daga cikin ma'anan kalimatu a nan wajen wa kalimatu shi annabi isa kalman Allah ne me ake nufi da kalimatu shine shi annabi isa abu ne wanda Allah ya samar da shi da kun kawai shi kenan da haka kalimatu anan ma'anarsa kun saboda ya ce inna masala isa inda Allah ka masala adama khalaqahu thumma qala lahu kun da haka wa kalimatuhu a nan? yana nufin cewa abu ne wanda Allah ya samar da annabi isa da kun kawai samu sai annabi isa ya samu sannan ruhun minhu kuma rai ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wal ta haqqun kuma ya shaida cewa aljanna gaskiya ce wannan sannan ya shaida cewa wuta gaskiya ce adkalahu Allahu aljannata Allah ya shigar da shi aljanna ma kana min al'amali akan abin da ya kasance na aiki wa fi riwayatin lil muslim man shahida Allah ilaha Allah. don mutumin da ya da cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammad manzon Allah ne harrama Allah alaihi an-nar Allah ya halatta wato wuta a kansa an fahimta yau da haka in an ce kalimatu kada wani ya dauka cewa dukkan da aka ce kalimatu ana nufin maganan Allah subhanahu wa ta'ala dan wani ya kawo shubaha yace wani an ce kalimatu wai ga annabi Isa an ce kalimatu an fahimta ai to saboda aka ce ka bincika mai kalimatu amma in kalimatu na qur'ani ne to wannan ba yadda za a yi dauki wata ma'ana sai maganan Allah subhanahu wa ta'ala na yi magana doguwa a wancan karatu wanda yake so ya hau darul fikir zai ga maganar sa a kan cewa Qur'ani maganar Allah ne ko ba maganar Allah ba ne wannan hadisi ya kunshi cewa na farko shine babu wanda zai shiga aljanna sai ran da take mumina daya sannan abu na biyu hadisin nan yana nuna mana alama maqamatil mu'min mafi kololuwar matsayi na imani a wajen Allah shine an yakuna abdan lillahi ala al-haqiqa shine bawa mutum ya zama to bawa na Allah kuma bawa na hakika shi yasa za ka ga da aka yi isra'i da mi'raji da annabi sallallahu alaihi sallama ya dawo sai alfazazi yake cewa wato kakkara cewa an yi tafiya da shi ya je wajen Allah ya dawo ka ɗauka ya cancanci wani haƙƙi na Allah ya ce a huwal abdu haqqan qarrabat ilayhi har yanzu annabi shi bawa ne na Allah da gaske kulawa ce ta Allah ya sa ya samu wannan matsayi amma bai da alaka na a ɗauki wani haƙƙin Allah a bashi alaka tsakanin annabi da Allah subhanahu wa ta'ala alaka ce ta alkhaliqu da kuma al-makhluq Allah shine wanda ya halitta duk wani wanda ba Allah ba to halitta shi aka wannan ita ce alaka to da haka zamu samu Allah ya faɗa a Qur'ani yake cewa lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi annabi isa bai taba kyamar shi kanshi ba a ce shi bawa ne na Allah da haka za mu ga ranar da ya zo duniya magana ta farko da ya fara yi da mutanen shi kafin komai ce musu yayi qala inni abdullah ce musu yayi shiwa shi bawa Allah an fahimta ai to wannan ita ce kololuwa mafi ɗaukaka mafi daraja da haka za mu ga Allah ya yi ta kiran annabi da abdu da abdu kamar yadda anan hadisi ya tabbatar a waje alkur'ani sama da guri goma Allah ya faɗa a suratul baqara wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina ya faɗa a suratul anfal yace wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina sannan ya faɗa a suratul kafi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba a suratul isra'i subhanallazi asra bi abdi sannan a suratul furqan alhamdulillah tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdi sannan a suratul zumar yake alaysa allahu kafin abdahu sannan a suratul suratul najm yace fa auha ila abdihi ma auha a suratul hadid yace huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna allaha bikum larahufur rahim a suratul jinn yace wa annahu lamma qama abdullah kadu yakununa alayhi libada sannan a suratul alaq yace ara'aita alladhi yanha abdan idza idan haka hadisi sannan yana nuna mana cewa duk mutumin da ya mutu akan imani to la tukhrijuhu al wa an asl al dan ya aikata wasu gima-giman laifuka ba sa fitar da shi daga asalin imani ghayra sai dai kawai fa anna al shi imani yazidu bi ta'at yana karuwa duk sanda ake ma Allah aikin da'a sannan wayan kusumi bil ma'asiya yana rabuwa idan ana aikin sabo kakka da an ce kana nan a cikin asalin imani to ka sani din fara aikin saban Allah na daga cikin abin da ke sa imanin yaro sannan hadisi yana nuna mana Isa annabi Isa hujjatun lillahi ala khalqihi haythu khalaqahu min ghairi abin hujja ne ga Allah akan halittunsa ta yadda Allah ya halitta annabi Isa ta bangaren uwa kaɗai babu babu uba kuma wannan Allah ya haka ne don ya nuna wa maza na duniya da mata na duniya in ya ga dama zai yi ci gaba da wanzar da halitta ko ba namiji ko ba ko ba mace in ya ga dama zai iya da haka kai da za a amfani da kai wajen fitowar wani kai sababi ne ka amma in Allah ya ga dama ko ba kai zai ci gaba da abin da ya ga dama zai wannan shine sannan yana daga cikin matsaloli na imani cewa imani da cewa lalle aljanna da wuta gaskiya ne dole mu yadda da wannan wa an abi zarra radiyallahu anhu qala yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce yaqulu Allahu azza wa jalla Allah yana fada yace man jaa bil hasanati duk mutumin da ya zo da kyakkyawan aiki kwaya daya falahu ashru amsalha wato yana da goma misalin da au aziyadu ko kuma mafi karuwar haka da haka daga ɗaya goma abin da ya sama ya danganci niyyar mai yin aiki ne wajen samun ƙari wa man ja'a bi sayyi'ati dan mutumin da ya zo da mummunan aiki wa jaza'u sayyi'atin to sakamakon wannan mummunan aikin sayyi'atun mummunan sakamako mislaha kwatankwacin irin wannan aikin da ya mummuna au aghfir ko kuma in gafarta maka in ji Allah madaukakin sarki da haka in mutum yayi niyyar aiki mara kyau yana da daman yayi bai yi ba Allah zai ba shi lada amma banda waje daya shine ina makka da madina nan Allah ya ce wa man yulqihi bi ilhadin bi zulmi kai niyyar sai ka aikata aikin sabo kai ko ba kai ba sai Allah ya sa an rufe sama ne saboda alfarma gurin da kuma daraja ta wajen wa ma taqarraba minni bawa bai taɓa kusanta zuwa gare ni ba shi shibran da ta kade na aikin ɗa'a. to taqarrabtu ni kuma sai na kusanta minhu daga bawan zira'a da cikin gaba na rahama wa ma taqarraba minni zira'an bawa bai taɓa kusanta ta da wato zira'i ba ba shi ne tsawon hannu haka na me na aikin da'a ta karfansu minhu ni kuma sai na kusanci bawan da rahama ta ba'an cikin gaba wa man atani duk wanda ya zo wa Allah yamshi yana tafiya ta hanyar aikin da'a gare shi Allah ya ce a taitu ni kuma zan zo masa harwalatan ina fofoti ta hanyar yi masa rahama wa malaki ya ni bi qurbil ardi bawa bai taɓa haduwa da ni ba da cikin ƙasa na khati'atan na kusakurai la yushriku bi shay'a bai hada wani da ni ma laqituhu ni kuma sai na hadu bi misliha da kwatakwancin wannan kusakuran nasa na me maghfiratan cikin kasa na gabara ma al hadith ma taqarraba ilayya bi ta'ati taqarrabtu ilayhi bi rahmati bawa bai taba kusantar Allah da da'a zuwa gare shi ba Allah sai ya kusanci bawa da rahama zuwa gare shi wa in zada idan bawan ya tsara Allah yake zittu ni kuma sai ya tsara fa in atani yamshi in yazo yana tafiya wa asra'u fi ta'ati yazo yamma mafi gaugawa wajen ta'a gare ni ataituhu ni kuma sai in zo masa harwalatan ai sababtu alaihi rahmata sai in kwarara rahama akan shi wa sababtuhu biha sai in gabace shi ita walam ahwaduhu ila al-mashi al-kafi bazan bukatar da shi zuwa wajen tafiya doguwa ba fil wusul ila al-maqsud wajen samun abin da yake ne wa qurabul ard bi damm al-qadi wa yuqalu bi kasriha wa damm asafu amma da damma shine mafi inganci wa ashharuha kuma shi yafi shahara wa ma'anahu ma na masa inji imam an-nawawi yace ma yuqarib min ahashini abin da ya kusa ya cika ainihin wato abu wallahu a'lam Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani wannan hadisi da muka karanta yana nuna mana cewa shirka da Allah matsala ne da abin da za ka wa da Allah da shi na kusakurai ka tafi lahira to in dai ka tafi da shirka ba to duk yadda ake ganin abin matan dimi ne to akwai yiwuwar a iya samun zaman ka da tauhidi na Allah amma in dai shirka ne to shi kenan magana ta riga ta lalace shi yasa yace wa malaki ne bi qurbil abd khabi'atan la yushriku bi shay'an to laqituhu bi misliha maghfiratan in da ka zo wa Allah da cikin kasa na kusa kusakurai amma babu shirka da Allah wannan shirka kan da an mutu ana yi wannan kuma sai dai hali ka jira da kai da shedan abokin zama ne a wuta kuma zaman da babu kusa Allah ta'ala ya shirya da mu وعن جابر رضي الله عنه قال يكي cewa. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت عربي شين متمن قوي الأعراب سكان البادية من العرب وأن تكي دونا أقوي وقوى شيسا الله مدعو إنسان كي يفعل آية الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا غدود ما أنزل الله على رسوله to wani balaraban kawai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله يا من زن الله ما الموجبتان وفي ينا نفن شيني الخسلة ونتبئون قدابي التي تجب الجنة وتتئيكا كسام الجنة سنو الخسلة التي تجب النار كما تبيئة تتكي سامتين يساموتا سنة مي والأبنك وزبتا ومتين shiga wuta me abin da ke wajabta wa mutum ya shiga aljanna faƙala sai manzan Allah ya ce masa man mata duk mutumin da ya mutu la yushrik billahi shay'an kala jannata ko kala janna duk wanda ya mutu bai haɗa Allah da wani sai aka kawo shi kala jannata ya ma riga ya shiga aljanna saboda tabbas sai abin ya auku amma wa man mata yushrik bihi shay'an duk wanda ya mutu yana haɗa Allah da wani kala nara ya ya shiga ya ma riga ya shiga wutan dan abin tabbas ya auku wannan hadisi da muka karanta yanzu malamai na ahalus sunna sun yi ittifaki cewa ala annal asi la yukhalladu fi nari jahannam mutumin da ya mutu yana aikata saban Allah ba kafirci ba ba zai dawwama a wuta ba ma dama qad mata ala iman matukar ya mutu akan imani wa annal kafir yukhalladu fi amma in mutum ya mutu yana kafiri sai ya dawwama shekarar jiya ranar talata ne ko laraba ne ran da aka yi rasuwar na hayin tsammanin ranar laraba akwai wani yaro matashi a unguwanmu shekararsa bai kai ashirin ba da yamma haka cikin sana ciwo an dauke shi asibiti ba a dauki dogon lokaci da yaro to gab da magariba mun ji an dawo ina zaune bayan sallar isha'i sai ga wasu suka zo suka yi sallama da ni to ne kuma in dai ban da mau'idi da kai in ka zo bayan sallar isha kowa ya tsaye na fitowa kala rawi tun kafin a shiga wannan rigima ce ka ga bai rabe yanzu idan bayan sallar isha ita kowa ya kai ba zai fito ya ce malam musamman katta ga yadda muke da kai wallahi ko kai ne ka zo yanzu bayan sallar isha ya bana kusa ya ce ni ma na ɗauke yarba to ballan kana kuma yanzu su kuma mutane ba a ba da uzuri ko kuwa to kaga sai an kare mana uzuri yanzu in ka zo kana sallama da ni ban san da zuwan ka ba baka buga mun waya ba to in ba sa'a ba za ka kara su zama ne ka tafi dan ba zan fito in ka gana fito kuma da inda zai to sai ga wasu bayan Allah sun zo wani ya kashe kan shi a nan hayan tsammani kun samu labari eh ba ku samu labari ba eh an yi ne an faɗa a gari ya wayo wallahi kuma abin ban mamaki an ce da ne yana da zumin halfafi na karatu amma yana son wata yarinya suna soyayya zai aure ta ta juya ma baya yan uwanta da yan uwan shi yayi a ce cikin matsala yace kuma saboda haka tun da ke kafin akwai san da yake tashi ya wuce mahabba ya wuce kulla har sai ya tafi al'ishku ba akwai ushaku ba a farko sanda yakan tashi daga dukkan mataki da kasar su ya tafi mataki na al'ishku ku shaku shi ne daga karshe ya kashe kai kuma ya rubuta wasiya ya ce ni zan mai sallah wala an ce ɗalibi ne dukkan karatuttukan da muke a nan irin yana da zumi yana zuwa yana kiran sallah ko a masallaci almu'azzin an fahimta shi ne da to kaga zafi biyu shi ga gashi ba ta son shi ga kuma mai ai da ma ya ji da guda ɗaya to shi ne mutane ke ta maganganu ni a lokacin na ba da lambar ya nace a kira ka dan kaga ba yadda za in tashi in tafi waje ban san ko su a yawa dan zai fi sauki a je a shirya fulani a ce ana neman ka sai ka ci guri kawai sai ka ciki za waka akil waki a kai ma laisa da waka ake haka ne ba na ce to ba zai yi ba to dan na ba da namban wayan malam usman na ce tun da shi yana hain tsammani ne ya mana kwamfani na ji ba su kira shi ba to daga baya dai labari ya tabbata an fahimta ya saboda haka sai wasu la'akari da hadisan da suka zo wajen kyacewa akan wanda ya kashe kansa kawai tun yanzu sun riga sun yi hukunci a shi cewa dan wuta ne kai an fahimta to ku gane akwai bambanci tsakanin faɗar sifa da kuma ta'ayi sannan akwai bambanci tsakanin alwa'adu da alwahi alwa'adu alkawari Allah ya ce in kai aiki kaza zai baka aljanna in an je lahira to wannan ba yadda za a kai aiki mai kyau a je lahira Allah ya saba dan ya fi karfin wannan alwa'idu ta cewa Allah ya ce in kai abu kaza mala kyau su ya maka azaba to wannan an tafi lahira ba dole bane abin ya aiki domin Allah karimi an fahimta ka iya yin abubuwa marasa kyau in ka je lahira in dai ba shirka da Allah bane to yanzu kana karkashin mashi'ar Allah ne domin wanda ya kashe kanshi shirka da Allah ne to ya shiga karkashin wa yadhkuru ma duna zalika Allah yana gafarta ma abinda ba shirka ba ga wanda ya gada ba da haka zai iya shiga cikin karkashin mashi'a tawa ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan yanzu ya halatta a yi masa sallah ko bai halatta ba eh? ya halatta ya halatta a tsaya akan gawarsa a yi masa addu'a ko bai halatta ba ya halatta saboda da zaran kace bai halatta ba ai mai sallah bai halatta ba a mai addu'a to ka riga ka yanke hukuncin kafirci a kan shi saboda kuma ya kashe kanshi yanke wannan hukuncin a kan shi wannan kawarjinci ne ba sunna ba ne ana fahimta Allah ta'ala ya samu dace kun san tsautsayi a rayuwa kowa da irin hanyar da Allah madaukakin sarki ke iya jarraba shi a rayuwa to kuma irin wannan matsalar za ta iya faruwa da mutum ya iya samun taɓo ƙwaƙwalwa amma sanda abin yake farawa ba kowa ke iya ankara cewa wani ya samu matsala ba maimakon a ɗauki mataki kafin wani abu ya yi ana ganin ka ai kawai ai is normal to sai abu ya riga ya faru sai ka ga abu kuma ya riga ya zama abin da ya zama Allah madaukakin sarki ya tsire mai kiyaye mu eh a nan poli eh, sati biyu eh. eh. ta yi ne? ta rasu bayan ta wannan yana faruwa ko kwanaki ba wannan ya fara makaranta ko ba eh? shi ma wasu daga faduwa jarabawa ne ko kwanaki ba ya fara aboki ba eh? ko zai ga mutum ya ne kawai yana ganin ya faɗo ne shi ya fa mai sauki kowa ya faɗa mai in yi bannan ya can ya fa sauki Allah wa ko ba ba wanda ya yi can ne ko ya dawo mallakara ya ma bayanin ga abin da ke وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ومعاذ للي النبي ومعاذ معاذ بن جبل رديفه على الرحل ينا بايا النبع أتم أبو هوا قال يا معاذ يا كي معاذ وكينا معاذ بن جبل قال يتي لبيك يا رسول الله وسعديك ذاك إن أنت لبيك شين إجابة بعد إجابة na karɓa maka bayan karɓawa sannan wata adaika shine ba fi da ba'da musa'adatin taimakonka akan kowace irin da'a ga Allah bayan taimako qala sai annabi yace ya mu'az qala sai yace labbaika ya rasulullahi wa sa'adaika ba shi yasa a cikin talbiya ba ake cewa labbaika allahumma labbaika ka la sharika laka ka? qala ya mu'az qala sai ce labbaika ya rasulullahi wa sa'adaika salatu sai da annabi in yace ya mu'az ki haka so uku qala sai yace ma abdi annabi yace babu wani bawa ya shahadu Allah ilaha illallah wanda yake shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan ya shaida annabi muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne sannan yana faɗa kalman nan silikan min kalbi yana da gaskiya a cikin zuciyarsa illa harrama Allahu nari ba sai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi ga wuta qala ya rasulullahi yace ya rasulullahi afala ukhbiru biha an-nasa wannan abin da ka faɗa ba zan faɗa wa mutane ba bai tashiru su ma su ci gaba da yin bishara qala sai annabi ce masa idan ashe ku a wannan lokacin yattakilu za su dogara da wannan fa akbara bihi ma mu'azu inda ta ta'assuman wato ma'azu lokacin da ya zo mutuwa sai ya bada labarin wannan hadisin saboda jin tsoron kada ya tafi da hadisin annaba lahira yin zunubi sai ya faɗa yake ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa sai ta da ku ga imamun nawawi yake wa qawlihi ta'assuman saboda masdar ne na ta'assama ya ta'assama ta'assuman yake khawfin min al-ithmi fi fi katmi hada ilmi jin tsoro wajen boye wannan ainihin wato ilimi shi yasa da mu'azi ya zo zai bar duniya sai ya faɗa yake ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa wannan hadisi da muka karanta yanzu yana nuna mana jawazul irdaka ala dabba halaccin mai ka hau abin hawa wani ya hau bayan ka ba wai ya hau bayan ka bai hau bayan mai abin hawa inda ka san akwai waɗanda ba sa gane hausa ko kuwa a'a ya hau bayan abin hawa a ce wani babban malami to hannu ne mashin ai kaga za ka iya hawa wani ya hau bayan mai to ya halatta duk girman malami wani ya hau mashin ko kuwa ya zama tuma malamin da yake tuka mashin shi kuma yana bayan wa don annaba ne a gaba shi ma'adu yana yana ba ko kuwa in ka tashi ba da labari ka ce wata rana muna tare da malam a kan mashin malam ne ma yake tuka mashin din yake kaza yake kaza yake kara an fahimta ne to wannan jaza ya halitta ibn manda ya hada ya yi littafi namanta sunan littafin a ciki ya tattaro dukkan mutanen da suka hau abin hawa tare da annabi annabi yana gaba su suna ba littafi ya a akan wannan matsala wayanda suka hau abin hawa tare da annabi annabi yana gaba su suna ba wannan ya halitta sannan hadisi yana nuna mana matsayin ma'azu dan jabal a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan da kuma san da annabi yake wa ma'azu an fahimta ai dukkan mutumin da annabi zai ɗauke shi a baya a abin hawa annabi ne a gaba shi yana bara. ka san wannan mutumin yana da matsayi a wajen annabi wannan shi ne rikicin da muke da wasu mutane cewa dole waɗannan ɗaliban da suke da wannan matsayin a wajen annabi a mutunta su in za a yi magana tare da su ka zama a kula da ba ta cin fuska da rashin mutunci ba an fahimta yi kuma wannan shi ne magana da imamu tsahawi ya faɗa a cikin tsahawiya ya ce muna kin duk wanda ke kin su ko yake ambatan wayannan mutanen ba da alheri ba wa da tarki sanan hadisi yana nuna mana halaccin barin an gane karantar da wata matsala ga mutane ba za su fahimce ta ba ko hankalin mutane ba zai iya ɗauka ba idan kana karatu kun ga me yasa da an yace da shirin nasa ba zan ji in wa mutane bishara ba sai kaza kaza annabi yace idan to wannan bishara ta kaje sa ta kuwa kuma ya shanta ke yin aiki sai ya bari idan idan ka zo za ka karantar da mutane ka dinga la'akari da a ina kake suwa kake yi makaratu wani lokaci ake da haka yanzu idan mun zauna karatu na zaure da ɗalibai akwai matsalar da idan an dokanta zan iya buɗe ta in tattauna ta akwai matsalar da idan an zo karatu irin na tsakanin magariba zuwa isha'i ba zan tattauna ta ba wa'in can za ka samu ɗalibai ne mi'a fil mi'a a nan kuma wani zai zo shi ba ɗalibi ba ne kawai ya zo ne ya saurari karatu ya ɗauki na aiki ya aiki don ya tsira a lahira ba yana zuwa karatu ba ne da niyyar ya zama wa ya zama malami to dole sai an yi la'akari da wannan sannan bai halatta a ɓoye ilimi saboda jin tsoron ilimi zai tafiya amma tare da wannan akwai sharatta ƙarƙashin wannan sannan ya halatta ga mutum an yi a kuza lidan sahibil ahwal ya yi riko ga kanshi da abin da yake shine mafi kira shakka kamar yadda ma'azu bin jabal ya yi wannan hadisun da yana nuna mana ainihin wato haka sannan hadisi yana nuna mana ma'abuta tauhidi babu yadda za a dawwama a wuta ainihin wato a lahira ruwa ya dawo ne? eh? so mu karanta hadisi ɗaya tun da ruwa ya dawo sai matsaya nan ku wa'an abi huraira au abi sa'idin khudri radiyallahu anhu anhuma shakkar rawi mai shakka amma wala ya durru shakku shakka ba ta cutarwa fi aini sahabi a cikin mai ainihin waye sahabu an kawo maka hadisi an ci an rajulin daga wani mutum inda cikin sahabban annabi ne la ya durruka bai cutar da kai dole sai ka san li'annahum domin su sahabban annabi kulluhum udulun dukkan su adilai ana ganewa sannan ta'adilin nan fa ya sha bamban da addala wadda malaman jarhu da ta'adili su duk wani mutum da ya zo baya wanda ba sahabi ba to wasu mutane ne suke kallon su wani adili ne amma su ba mutane ba ne Allah ne yake adilai ne annabi ne ya tabbatar da wa hunaka farqul baina man addalahu Allah wa rasuluhu akwai bambanci tsakanin wanda Allah da annabi ne suka addala shi da wanda mutane suka yi suka addala shi kuma na faɗa a wannan wajen nan ce hanya uku Allah ya yadda a na farko ittiba'ul lahi wa anbiya'uhu bin Allah da kuma bin annabawan Allah sannan sai ittiba'u ma anzalallahu bin abin da Allah ya saukar sannan sai ittiba'u tariqul muhajirin wa ansar sai bin ta hanya muhajir dawa da ansar muhajir da ansar duk wanda ya zo bayan su dole a auna hanyar shi da tasu dan Allah bai ce a bi ba su ya ce a bi to idan tashi ta ci karo da tasu aje mai tashi aji an fahimta wannan kun ga yanzu a littafi kuke karantawa li'annahum kulluhum udul kuma wannan ita ce maganar malaman sunna na duniya sahabban annabi dukkan sahabbai daga lokacin da kaga wani yana tuhuma akan sahabin annabi to shi ma ya kamata ya zama muttahamun ya kamata a tuhumce shi yanzu an gane domin akwai bambanci tsakanin mutumin da babu wahayi a gabansa wahayi ya fara sauka da wanda shi tashi ya ga wahayi ko alama ba ɗaya suke ba ƙara sai ce lamma kana gazuwa ta tabuka yayin da yakin tabuka ya kasance a saban nasu mutane sun samu ainihin wato maja'atin yunwa faƙalu suka ce ya rasulallahi lau azinta lana da za ka yi mana izini na mu yanka na na idan an ce na wadiha shine jam'i ne na zabe wa huwa al-ba'ir alladhi ma shine raƙuman da ake yin amfani da shi wajen shayar da gona ta hanyar shuka to da za ka yi mana izini raƙuman da muke amfani da su ta hanyar gonakin mu wajen shayar da su shuka mu yanka wasu daga ciki a akalla mu ce wadda anna sannan kuma mu ainihin wato ajiye wani abu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce musu if'alu na muku izini ku aikata fa za'a umaru radiyallahu anhu sai umar ya zo fa qala ya rasulullahi in fa'alta to ya rasulullahi in ka aikata haka ka ce a yanka raƙuma ga shi za a tafiya ya ce ƙallar zahar abin da za a hau zai yi kaɗan walakin udu'uhu sai annabi ya ce tun da haka ne kira su bi fadli au azwadihim kowa ya kawo raguwar abincin da yake ci sun madubullah lahum alaiha bil baraka sannan ka roƙi Allah a ta dangane da albarka la'alla Allah an yaj'ala fi la'alla nan ba wai ina tsammani ba tabbas tunda annabi ne to Allah sai ya sanya albarka cikin abincin wa رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي نعم هكذا فدعا في النبي يسعى كي كرا بنقئ da wata irin ainihin wato fata eh da shimfiɗa ta fata ba ba tsaho sai annabi ya sa aka shimfiɗa wannan shimfiɗar ta bata sun mada'a sannan sai ya kira ya ce a kawo bi fadli azuwa da ragowar wannan abincin da kowa ke tare da shi ba ja'ala rajulu sai kowanne mutum daga cikinsu ya fara ya ji ku bi kaffi zuratin wani ya zo da tafin hannu da cikin shinkafa wa ya ji ul'akar wani ya zo bi kafi tamarin da cikin hannu na mai na dabino wa ya ji ul'akar wani ya zo bi kasratin da yanki na ainihin wato gurasa ko biredi hatta shama a alan nafsi har sai da aka tara duk abin da ake da shi akan wannan shimfiɗa min dalika shay'un yasiru wato aka tara hatta shama har sai da ya taru alan nafsi akan wannan shimfiɗa min dalika na wannan shay'un yasiru wani abu wanda yake dan kadan da aka gama tara abin sai da abun kuma gabaki ɗaya kowa abin da yake da shi da aka kawo dan kadan ne فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في النبي الدعاء يتش ونن أبنتن لأك عجي wannan ya zo cikin tafin hannu wannan ya zo da bangare na gurasa ya ce Allah ka yi ma abincin nan albarka sun maƙala sannan sai annabi ya ce ku zo fi au'iya teku annabi ya ce ke yanzu kowa ya ɗauko jakarsa au'iya kamar yadda Allah ya faɗa ya ce fa min to sai ce kowa ya ɗauko da kansa ba aka zo fi auƙiyati kowa ya je ya ɗauko da kansa hatta ma taraku fil qasr wa a'an illa malahu har sai da ya zamanto wanda zai ɗibi gurasa da wanda zai ɗibi kaza an gurasa za ka ɗiba sai ka cika da kaskatar da gurasan ba guntun gurasa aka ajiye ba amma kuma akwai raguwar gurasa ba ta ƙare ba wa akalu suka ci hatta shabi'u har sai da suka koshi wa fadala fadlatu sannan ragowar abincin da suka ajiye raguwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yace ashhadu an la ilaha illa allah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan wa anni rasulullahi la yalqa Allah bihima abdu yace ni manzon Allah ne ba wani bawa da zai haɗu da Allah da waɗannan abubuwan shaidawa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah da tabbatar da manzancin annabi Muhammad ghairu shakkin ba yana mai shakka ba fa ba anil jannati a sha makanci ka daga aljanna babu yadda za a yi wannan abin yanzu an fahimta yi to wannan hadisi da muka karanta yana nuna mana abubuwa da dama abu kawai da za mu ɗauka a ciki daga ƙarshe shine akwai wato abubuwa guda uku kawai na farko daidaitaccen dacewar ra'ayi a wajen sai da umar sannan da kuma kyakkyawan jujjuyawarsa kan al'amura da kuma tabbatuwar iliminsa sannan yana nuna mana cewa rayuwar salaf na farko akwai shawara da kuma tattaunawa idan abu ya taso kun da wannan annabi aka nemi izini a yi kaza sai na umar yake ni na ganin ya kamata a ce a yi ne a yi kaza kuma annabi ya karɓi shawarar wa ya karɓi shawarar sai umar to karɓar shawarar da sai na umar yayi ko annabi yayi ta sai na umar wannan yana nuna tawadu'in da annabi yake da shi ai su kai yadda shi annabin istasma'a ila ra'ayi umar li anna fihi maslaha ta yadda ya saurari ra'ayin mai umar to bai yiwa idan kana shugaba mutane na ƙasa da kai ka ce kai ba wanda ya isa kai kawai sai dai umarni ga wanda ma layin ta ƙwa'ani da hawa in huwa mai amma in aka kawo shawara yana ɗauka ya aiki da ita sai kai kawai ka zo ka ce ai kai in ka riga ka yanke ka za to faka zan nan ne ba la mu baddila li kalimatika ba canji in dai kalmomin ka ne ka faɗa sai ka ce kalmomin Allah Allah ta'ala ya shirye da mu wannan ne. to da haka ana nuna min cewa lokaci yayi mutane za su yi hakuri za mu tsaya nan amma a rike inda muka za mu tashi hadisi na 17, a nawa bugu eh a na ƙarshe nawa ta takwas ko barin sa din yau muna 23 ko ga watan 11 hijira 1439 ko wanda shi zai daidai da a shekara ta 2018 ko a takwas ga watan nawa biyar biyar ga watan takwas haka ne biyar ga watan takwas a ina ganin malam bubakar za su haƙuri ina ganin zan yi wata doguwar tafiya to da wannan karatu ya tsaya da yau sai bayan sallah sai na dawo ina zan je ina zan je Allahu a'lam in na bulla kadi ina na bulla kuma a haka muke in na bulla kadi ina na bulla kuma ko ko amma al'amuran haka ko ya ke fada bai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gobe ma mun yi karatu a masallacin malam khamis al-misri shi ma haka nan ran talata an mun yi shi ma in Allah ya ba da ikon yin karatu ko